a yau da misalin karfe 8 ne dai wasu yan kunnar bakin wake da ake watan cewa ayan kungiyar Boko Haram ne suka kai hari kan wasu al'umma da ke shirin gudanar da sallan Idi a wasu wurare daban-daban guda uku na garin Damaturu wannan hari dai ya zo ne kwana guda bayan wani hari da aka kai kasuwa a garin gobe da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 50 wannan hari ne yau da ya yi sanadiyar mutuwar mutane tara ne da kuma ya raunata wasu guda goma sha takwas kamar yadda hukumomin rundunar sojan ƙasar suka shaida a muryar Amurka ana da kyautar cewa wasu mata ne 'yan kunar bakin wake suka kai wannan hari cikin garin da maturu kuma wannan ya zo ne daidai lokacin da hafsan sojojin kasar wato major general tukur bartai ya alƙawarin halartar sallan idi a garin da maturu har kutan jihar yobe da ma garin maiduguri har kutan jihar borno wannan suka yi ƙaurin suna wajen gingimin 'ya'yan kungiyar boko haram sai da duk da wannan barazana da waɗannan mahara suka kai hakan bai sa al'umman garin da maturin yin ƙasa a guya ba bakin halarta gudanar da sallah a irin waɗannan wurare da akan gudanar da Idi. malam umar izge na ɗaya daga cikin mazauna garin da da kuma ya gane wa idanunsa irin abubuwan da ya wakana gama abin da ya shaida min kan irin abin da ya gane wa idanunsa a yau kamar haka ne suka tashi daya kuma a nan gwangi daidai gwangi wajen masallacin malam haruna kamar wurare daban-daban ne daban-daban guda biyu ne eh kuma wuraren idi ne eh wajen a ɗayan ba wajen idi bane shi dai kawai dai haka nan wajen ne wanda ake ake sallah Amsa salatu ma kawai a wajen okay amma masallaci ne eh a wanda masallaci ne amma ɗayan kuma wanda yake tashi dan daidai wajen idi ne a wajen mazina ta yamma ina sha kwana da wuce minti biyar ba abin gaba. lokacin da abin ya faru ka koma ka ga abin da ya faru kai da idanunka ina ina wajen ina da yamma gurin ma yanzu yanzu nan da nake masa waya ma bai ko sa gida ba daga wajen nake mu muka sa gawa ma cikin mota gawa kina ka ce a gawa ta guda takwas ya haka ji guda biyar sai wani mutum kuma irin ya zo wucewa da motar ya haka ko ba a wajen to irin an tayar da shi haka sai da shi akan za a yi cikin nashi sai yar kunar wake ta shafa fara daga wajen gwamnati ofis kenan ta shiga layi ta ma kan za a ce na ta ana ce mata ta bude kanta tana bude kan kawai sai ta danna abun kawai ta tashi eh mutane takwas zai ta kaita wannan mutane mutane takwas zai ta kaita wannan suka na ɗayan fa kamar na ɗayan ɗayan da mutuwa mutane sun kai goma wanda suka mutu a can goma sha tara ce ba ta tuki gawa muka sa wajen motoci a wani farin hilo amma da kai kan sallan juma'a sallan idi yake a wurin eh yanzu da at least ana tunanin cewa za a shiga sallan juma'a ya sallan idi ma gurin Allah ya so ya yarda wato ba za a fasa ba duk da wannan barazanar insha Allah ta'ala ba za a fasa ba da yarda Allah Kanal Salu Usman Kuka shi ne daraktan hudar jama'a na rundunar sojan kasar wanda kuma yi min ƙarin haske game da wannan hari na yau ta wayar tarho kamar haka. Idan eh, da su ɗan kuna bakin wake mutum tara ne suka rasu. Eh mutum tara. goma sha Mutane goma sha takwas suka ji rauni. Eh. eh, kamar akwai wanda kuka samu kuka kama ne sakamakon wannan tashin bam din? Ai yanzu ana bincikai kuma ka sani jami'an tsaro da kuma 'yan aikin kai gaggawa da aikin gaggawa sun kai dauki take yanke. Kuma gari da ya kuma lafiya mutane suna ci gaba da harkar su. Kuma mai girma gwamna ya jajanta mu jama'a kuma ya turan kaɗai kamar shi hafsan sojojin najeriya ya ce zai dama zai sallan idi a can garin da maturu ya samu ya yi wannan sallan ko kuma ya fasa to muna nan tare da shi eh, ya ce hmm. dukkan mu muna nan da maturu to ran gada ban bin ga son sani shine a shi ya samu ya yi sallan idin kamar yadda ya alkawari kwarai da gaske ya sallan idi tare muka yi sallah da shi ga shi ga gwamna kafada da kafada a nan da maturu Na'am. Daraktan huda jama'a na rundunar sojan Najeriya Karan Sani Usman Kuka Sheka kenan ke bayani kan wannan harin yan kunnen bakin wake da ake san cewa wasu mata ne suka kai a garin Damaturu ne yau. da za a so ma sallar Idi. Haruna Dauda biyu. Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.